Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya so gidan gyaran halin na kuje a cikin wani farin jirgi mai saukar ungulu ya duba wuraren da aka barnata inda jami'an hukumar suka shaida mai cewar bayan wannan farmaki kimanin ɗauraru 879 ne suka tsere inda jami'an tsaro suka sake kamo 443 dududu dai a halin yanzu 'yan fursuna 551 ne ke cikin gidan yari mai cin mutane 900 a halin yanzu kuma ana neman guda ɗari 443 da da suka cika rigarsu da iska bayan wannan farmaki. An shaidawa shugaban ƙasar cewar fursunoni hudu sun riga mu gidan gaskiya, yayin da akalin wasu sha shida kuma suka samu raunuka daban-daban. The people who came to do this uh, activity from the record, we believe that they belong to a particular group, and most likely they are Boko Haram. Ministan tsaron Najeriya kenan, Manjo General Bashir Magashi, yayin da muke tattaunawa da shi a gidan yarin da ke shaida mana cewar ana jin 'yan ta'addan boko haram ne suka kaddamar da wannan aika-aika ya ce akwai rikakkun kwamandojin Boko Haram sama da sittin da ake tsare da su, amma a halin yanzu babu ko ɗaya. Daga bisani na tattauna da babban sakataren ma'aikatan tsaron Najeriya, Dr. Ibrahim Abubakar Kana. A gaskiya sai dai mu ce wannan abin takaici ne kwarai da gaske. Takaici saboda ainihin wannan gidan yari ne wanda a ce wa'annan mutanen 'yan ta'adda da har za su iya zuwa kai tsaye su zo su shiga gurin nan su saki dakin gidan yari da suke nan abu ne na bacin rai abu ne kuma na tashin hankali ma'aikatan mu na tsaro da su yanzu nan a tsaye suke kowa mu duk inda wani mutanen suka shiga insha Allah za a kamo su za hukunta su yanzu wani zai ce kamar wannan gazawa ne a bangaren gwamnatin tarayya me zaka ce akan wannan ba wani gazawa cikin wani al'amari babu wani gazawa babu wani gazawa ko kaɗan. Shugaba Buharin, wanda baki ɗayan kusoshin tsaron Najeriya suka rufa mai baya, ya bar gidan yarin fuskarsa a murtuke a cikin kaɗuwa, ba tare da ya ce wa kowa komai ba. Mazauna wannan yanki dai sun shaida mana cewar 'yan ta'addan sun yi shirin gaske ɗauke da manyan makamai irin na masifa ki inda suka zo a ɗaruruwansu bayan sun ƙaddamar da wannan aika-aika kuma suka tafi salin alin. Hassan mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.